Bismillahi Rahmanir Rahim. Da na sani. Kashi na ashirin da biyar. Baba ƙarami ya ɗaure fuska. Aure kuma. Au, kamanta kenan. Na zaci an bar zancen ni ai. Sai kawo ya sa kuka. Za a bar zancen Aliyu tunda ban isa da kai ba. Da Muhammadu ne ka isa ya ce ga abin da za kai masa musu? Kukan da yake yi ya tada wa baba ƙarama hankali. Tuni ya ruɗe. Kai hakuri kawo, kai ma ka isa. Ban isa ba Aliyu, da na isa da ta na an zartar da abin da na ce. Shekarun baya na yi wancan magana kace tana da wanda take so, na bar maganar. Yanzu na yi magana shine kake neman kare na min wayo. Da ubanka ne za ka yi masa haka? Ya kuma sa kuka, ya ƙara shiga tashin hankali, Dan ya tuna da kalaman babansa sanda yake ciwon ajali. Ya kira sa shi da Jamilu, wato baban Ahmad. Dama mu bi muka rage ni da kawunku. Idan Allah ya amshi raina, ku yi masa biyayya. Duk abin da ya sa ku kada ku yi masa musu. sannan ku hidimta masa kamar ni in ka cire faɗa kawo ba shi da wata matsala sannan yana son zumunci duk wanda ya saba masa ban yafe masa ba wannan kalmar tasa ta ƙara masa shiga tashin hankali ya matsa kusa da shi kawo ka yi haƙuri idan yau kake son a ɗaura auren nan za a ɗaura don Allah ka daina yi min kuka mamman ne da Ahmad suka shigo ganin halin da suke cike sa suka juya mamman ya ce ina gaba akan magana auren ku ne idan Ahmad akan sai ya ce me ka fahimta ina ganin yayi aliyu zai yi gaddama ne shine kawo ya sa masa kuka jikinsa ya yi sanyi wato baba karamawa baya son auren kenan ba so ne baya yi ba ahmad na fi tunanin baya son takurawa isa ne balle na ji yana faɗin ta samu wani ko ya gyara tsayuwarsa kwarai kuwa na ma san shi dan tsohon gwamna ne Mansar bilal lalle akwai gwaramai yanda za a hana ta auren shi saboda kai shiru yana tunani can ya ce ka san wani abu idanunsa a kansa ina son aisha amma an har bata so na kada a yi mata dole saboda gudun abin da zai je ya dawo kada ka damu ni ina ganin wuya ta daura auren za ta da to Allah ya sa ya faɗi a sanyaye da ƙyar baba ƙarami ya samu ya lallaba shi ya haƙura dan ya ce masa lalle ya sanar da duk wanda yake ganin ya kamata ya sani wannan juma'ar babu fashe za a daura auren kawo ka yi min alfarma ina jin ka a bari sai wata juma'ar sai mu samu mu shirya a nitse kaga za a yi 'yan siyen kayan aure ya faɗa haka ne don ya samu ya lallaba aishan amma magana siyayya babu abin da bai siya ba tun akan Alhaji Buba. Amma ni na dinga zama a garin na kenan har wani satin? Kada fa ka manta na baro iyali. Ba damuwa kawu, so biyu direba yana zuwa yana kai masa kayan abinci da kuɗin cefane. Yanzu ma zan tura shi wannan satin. Idan an sallame ka sai ka koma gida na ka ƙara warwarewa, kan ranar auren. Ya yi shiru yana tunani, shi kenan Allah ya kai mu. Ya yarda da hakan ne ba dan ya so ba, dan ya san muddin ya bar garin nan to ba za a yi auren ba. Gashi suna da matsalar network, balle ya ce zai dinga kira ya ji ya ake ciki shi yasa ya gwammace gada ya zauna ko auren a daura da shi daga baya ya tafi tunda dai an yi mai wuyar yana zaune a falo ya yi tagumi hannu bibbiyu hajiya ta shigo masa da abinci tana kallonsa ta san abin da yake damunsa a ganinta bata ga wani abin damuwa ba alhaji ga abincin na zuba maka ya kau da kansa kira mun uwata ta amsa da to tana kwance suna waya da yusuf ta lura yana da abin dariya sai dariya take Bata ji an turo kofa ba sai kawai Hajiya ta gani. Ki zo dadin ki na kiran ki. Ta amsa da to, ita kuma ta juya. Ina zuwa dadi na yana kira na. Oke idan kin dawo ki min flashing. Ta amsa da to. Gefensa ta zo ta zauna. Yanayin da ta ganshi sai ta ji gabanta ya faɗi. Za ta yi magana ya ce, Ya kuka yi da yaron nan, Yusuf? Ta sunkuyar da kanta. Dadi shi ma ya ce koyo aka ce ya fito zai fito. Wai dama iyayensa sun damu da ya da matar da zai aura. To ki ce masa yi hakuri ya nemi wata. gabanta ya faɗi da sauri ta kalli dadin tare da zaro ido kin ji me na ce a sanye ta ce na ji dadi amma ya jiyo yana fuskantar ta ki haƙuri uwata ni ma ba haka na so ba an fi ƙarfi na ne ba yadda zan yi kawu ya dage sai ya haɗa auren ku da Ahmad tuni ta fashe da kuka dadi Ahmad wallahi ba na son sa haƙuri zaki ni ma ba haka nake so ba to ba yadda zan yi yau har kuka kawu yayi min tashi ya shige ɗakinsa ta sa kuka sosai Ke rufe mutane baki. Menene aibin shi Ahmad din da zaki aura? Kin tasa mutane a gaba kina wani kuka kamar an miki mugun abu. Dakinta ta shige tana kuka sosai. Wallahi ba zan aure shi ba. Ko da bani da wanda zan aura wallahi ba zan iya aurensa ba. Abin da take ta nanatawa kenan. Can ta ji kiran Yusuf, tana kallon kiran ta kasa dagawa. Banda idanta da ke zub da hawaye ta kasa komai. Ba za ta iya gaya masa wannan mugun labarin ba. Yanda ya sakankanci ya samu matar aure. Da hirarsa idan sun yi aure a yi kaza a yi kaza. kwatsam sai ya ji wani zata aura ba shi ba ta kashe wayar ma ga baki ɗaya tana buɗe sabon shafin kuka wannan daren kusan kowannen su bai rantsa ba Aisha kwana tai tana kuka baba karamin kuwa dan damuwa ko abincin dare bai iya ci ba dan yana ganin bai yi wa yarsa adalci ba da zai aura mata wanda ba ta so gashi talaka wanda ba shi da abin da zai ɗauki nauyinta shi kuma ba kamar da ba balle ce zai ci gaba da nauyin ta kamar da shi ma Ahmad ɗin tunani ya hana shi rantsawa shin yaya za a kwashe da Aisha idan ta ji maganar auren su Anya za ta yadda? Sannan ya zai kwashe da anti don ita ma da ƙyarta amincewa a wurin nasa da Aisha. Sai dai baya jin anti idan ya haɗa ta da mijinta zai iya shawo masa kanta, ya fi jin ita Aishar. Shi ma Yusuf yana cikin damuwa tunda ya ci shiru bata yi masa flashin ɗin ba, kamar yadda ya ce. Ya kira ta bata ɗaga ba, Karshe ma ji yi wayar a kashe. Jikinsa ya bashi akwai matsala. Lokaci-lokaci yakan kira wayar da jita a kashe. Haka dai ya gaji ya haƙura. Sai dai ya kasa rantsawa don gaskiya yana son Aisha. washe gari da kyar hajiya ta lallaba shi yadda ya karya ya ce ta kira masa aisha ta zo ya ga yadda idanuwanta suka kumbura ya san ta sha kuka ya ƙara jin ransa babu daɗi kusa da shi ta zo ta zauna bai iya kallon fuskarta ba ya ce zo mu karya ni na ƙoshi a'a kada mu yi haka da ke ni kaina ina jin irin yadda kike ji daren jiya haka na kwana ban rantsa ba ban kuma ci abinci ba ki matso mu karya sai mu yi maganar a ranta ta ce Allah ya sa cewa zai yi an fasa auren ta matso suka soma karyawa sai dai basu wani ci abin kirki ba ya gyara sai yana dubanta uwata ki yi haƙuri ki ɗauki auren nan a matsayin ƙaddara idan akwai yadda zan yi wallahi ba za a yi auren nan ba ta soma kuka dadi Allah ba na son sa kuka take yi sosai hajiya na jin su bata ce komai ba tashi tai tana kuka ta shige ɗaki cikin tausayawa ya bi ta da kallo yana jin haushin kawo idan shi ɗansa ne yana da iko da shi ai ba shi da iko da 'yarsa akan me zai matsa sai ta auri wanda ba ta so Hajiya ta matsa kusa da shi. Ni fa ban ga abin tashin hankali a gurin nan ba Alhaji. Burin iyayen kirki su aura wa ‘yarsu ɗa na gari. Tunda muke da Ahmad ka taɓa jin aibinsa ko abokin faɗansa? Amma aikin san ba sa shiri da Aisha ko? Dan me za a haɗa su aure alhalin an san ba sa jituwa? Ta ƙara matsawa kusa da shi. Dole Aisha da Ahmad ba za su jitu ba. Saboda Aisha akwai tsiwa da rashin kunya da raini. Shi kuma ba zai ɗauka ba. To ka ji abin da yake haɗa su. Amma da za ta kwantar da kanta wallahi za su zauna lafiya. Ahmad yaron kirki ne. Tun da suka yi aure da matarsa har Allah ya karba a basa ba mu taba jin tsakaninsu ba. Sannan kinga ya ishe ni haka. Tashi ki bani guri. Idanunta a kansa ta miƙe. Ta san duk abin da za ta faɗa ba zai tasiri a kansa ba, sai kawai ta fice. Hajiya ta ƙara kiran Ahmad, abin da dai ta gaya masa ranar ta ƙara ta masa. Duk abin da zaka ji kada ka sake ka ce ka janye ko ka fasa. Ka yi haƙuri komai zai wuce, yanzu muna ƙoƙarin shawo kanta ne. Ya ji ransa babu daɗi, Hajiya ban ƙi maganar ki ba, amma idan yarinyar nan ba ta so a haƙura kada ka ce haka Ahmad ba wai Aisha ba ta son ka bane tana da dai wani dalili na ta nemar ma'ana ka rabu da ita duk abin da za ta faɗa ka kau da kanka komai zai wuce a sanye ya ce shi kenan shi ma ta bangaren sa ya dace ya sanar da anti gara a yi rigimar a gama tare sai da ya bari suna tare da mijinta ya zo ya zauna anti wata rigima fa kawo ya ballo da ita idanunta a kansa kamar yaya ya ce ba zai bar garin nan ba sai an ɗaura aure na da na Aisha Tana Alhaji Ya'u ya soma murmushi, dan shi dama yana son wannan haɗin. Ko shi yasa dadin ya ce na zo yana so mu yi magana. To Allah ya tabbatar da alkhairi. A ransa ya ce amin. Idanunsa akan anti wadda ta ɗaure fuska, yana son ya ji me za ta ce. Ta dube shi, to kai me ka ce? Anti me zan ce, wanda maganar ai ta manya ce. Faɗi gaskiya dai, na san kana son Ya yi shiru ya sunkuyar da kansa, to bari ka ji, ba da yahuna ba. San bana son ka da yarinyar nan. wancan karanta ce ba ta son ka da rashin zuciya shine yanzu zaka koma antini fa ba ni na ce zan aure ta ba ni dai na ce ba da yahuna ba ta miƙe ta bar falon alhaji ya uya dube shi kada ka damu za mu yi magana da ita komai zai daidaita Allah ya tabbatar da alkhairi tashi ka je Bar na je na same ta ya miƙe ya shige ciki aka bar shi shi kaɗai ya yi tagumi ransa babu daɗi rigima ta ko'ina yanzu hafar gaba haɗuwarsa da ita yake yi don ya san akwai rikici sai bayan la'asar ta kunna wayarta Tana kunnawa kiran Yusuf na shigowa. Sai dab da za ta yanke ta ɗaga. Kuka ta sa masa. Yana kwance sai gashi ya tashi zaune. Lafiya Aisha. Ta ci gaba da kukan. Shirwe yana jin ta. Can ya ce ya isa haka. Sanar da ni me yake faruwa. Ta so share hawayenta. Kawun dadi ne ce zai aura min wani. Wani. Eh, wanda kuka haɗu kwanaki. Kika ce min yayanki ne. Eh, dan wan dadi na ne. Shiruye yana jin zuciyarsa babu daɗi. Can ya ce to ke me kika ce? Na ce masa ba na son sa, amma dadi ya dage wai kawun har da kuka, shi ma hankalinsa ya tashi. To kin ga kwantar da hankalinki, matar mutum kabarinsa. Idan kin ga ba mu yi aure ba Allah ya san ke ba matata ba ce, wani baya auren matar wani. Yanzu mu dage da addu'a abin da yake alkhairi Allah ya tabbatar. Maganganunsa sun dan kwantar mata da hankali, ta amsa da to. Ta amince za ta yi addu'a, amma fa dole ta wa Ahmad mutunci, don ta lura da yadda sa ake son a yi mata auren dole. tunda ta ga har yanzu ya ki cewa komai ta ɗauko waya ta soma laliban basa, ta soma kira tana ringin amma ba a ɗaga ba har sai da ta yi masa miskol shida dole ta haƙura a ranta tana faɗin ai na san gidanku maganganun da zan gaya maka kawai ya isa ka ce ka fasa aure na musti ya kira bayan sun gaisa ya ce mutuniyar ta kira ni fa me ta ce maka ban ɗaga ba me yasa tsoro nake ji musti ya sa dariya tsoro tun yanzu tsaya ka je. ba irin tsoron da kake nufi ba ne ni na san ta kira ne ta gaya min magana wanda kai kanka ka san ba zan ɗauka ba zan iya gaya mata wanda ya fi wanda ta gaya min ba haka ake yi ba ahmad tunda yarinyar nan ta nuna ba ta son ka lallaɓa ta za ka yi har ta sauko zan lallaɓa ta musti tunda ina son ta amma fa hakan baya nufin zan ɗauki cin kashinta na san ina son aisha amma a yanzu da za a bata tawa da an kyale ta tunda ta nuna ba ta so gashi kuma tana da wanda take so kamar yadda na gaya maka ne kwanaki ba na so a zo gurin haɗa zumunci kuma a raba zumuncin kana da gaskiya Ahmad dan Aisha akwai taurin kai ko da za ta sako sai an ɗauki lokaci ni yanzu an tace ta, tunda ta ji maganar nan take fushi da ni to kai menene naka wai sai dai na je na ce ba zan aure ta ba kaga idan na haka ban kyauta wa kawu da hajiyarta ba dan su suke so na da ita shawarar mamman na ɗauka da ya ce min kada in bari a samu matsala ta bangare na gaskiya ya gaya maka ka zauna ka zuba musu ido duk abin da suka yanke daidai ne Yusuf har ɗan rama ya yi yana ganin ya ga samu ya ga rashi gashi ba shi da damar ganin ganinta don dadinta ya ce kada ya ƙara zuwa ta. ya mai da lamarinsa ga Allah yana ta addu'a don ma Allah ya sa bai sanar da iyayensa maganar ba ta lura magana auren nan babu fashi don hajiya sai shirye-shiryen biki take yi don dama kusan an yi komai a wancan karan yanzu dan karashe ne kawai ya rage ita kuma tana kan bakanta na cewa ba ta son sa ta kunta ta kanta ba ta ci ba ta sha sai kuka duk ta rame gashi ba ta da wanda za ta sanarwa ta ji daɗi Samayya ce abokiyar shawararta, sanda ta sanar da ita maganar auren, ihu ta har da guda. Ta lura har ta fasa kawun masan auren. Tun daga rana bata ƙara yi mata magana ba. Dan da Samayyan ta kira ta makin dagawa ta Hajiya ce kuma bata isa ta same ta da maganar ba, dan ta lura kamar da haɗin bakin ta ma. Tana zaune ta miƙe da sauri kamar wadda aka tsikara, ta ɗauko mayafi da jakarta. A hankali ta leƙa falo, ba kowa, da sauri ta fice. ta buɗe jakarta ta ɗauko mukulli ta buɗe motar ta shiga mai gadi ya wangale mata kofa ta fice a kofar gidan ta yi fakin tana duba agogon hannunta ta san anta ta fita aiki sannan yara sun ta fusko ta buɗe motar ta fito ta nufi gidan mai gadi ta samu ta soma gaida shi ya ansa cikin gidan ta kurawa ido ina za ta dosa tsohon ɗakinsa ko kuma ɓangaren da ya zauna da matarsa mai gadin ya ce yare aisha na ga kin tsaya ba ma kowa a gidan sai ahmad A ranta ta ce dama gunsa na zo ai. Yana ina? Yana ɓangarensa. Da ƙwarin gwiwar ta nufi cikin gidan. Zuciyarta tana faɗin ki fara binsa ta lalama. Dan kin san dai Ahmad ba zai taɓa ɗaukan tsiwar ki ba. Wannan tunanin ya sa ta ɗansa kiranta. A falon ta yi sallama. Wumi ce zaune a gaban kayan abinci. Da alamar sun gama karyawa ne. Tana ganin Aisha ta miƙe da sauri ta tare ta. Yau sai ta ji tana jin haushin yarinyar, wato ubanta ya shafa mata. Ta riƙo hannunta suka ƙara so falon. ina dadinki? Ta nuna ɗakinsa. Ta daga kanta tana kallon gidan. A ranta ta ce, wai nan a kurkin zan zauna. Ta ja tsaki, Allah ya sauwaƙe. Ya je ya nemi wadda ta dace da zaman gidan nan ba dai ni ba. Ta dan jira ko za ta ga ya fito ta ji shiru. Ta miƙe cikin ƙosawa ta shiga ɗakin. Ya fito daga wanka kenan yana ɗore da towel. Motsin da ya ji ya kalli ƙofa, ganin ta yasa ya ji faɗuwar gaba, amma sai ya dake. Yanda ta juya masa baya ya bashi dariya. Ya yi murmushi, A ransa ya ce duk kiki kina da kunya. Balu ta dawo ta zauna tana jiran fitowarsa. A gurguje ya shirya, ƙananan kaya ya saka. Sun masa kyau, ba za ka ce ya taɓa aure ba, balle a ce ya aje ya, ya fesa turare ya fito. Ya mata sallama ta amsa da ƙyar, momi na zaune akan kafarta. Yanayinta da ya gani ya sa ya ji ba daɗi, tabbas ba alkhairi wani ya kawo ta. Sannan ya ga ta yi masa rama sosai, ya zauna yana fuskantar ta. Shiru ta ɗanyi, sannan ta ce gurinka na zo. ina jinki. Dama bai sa a ran za ta gaida shi ba. Wata tatsuniya nake ji, shi ne na ce bari na zo na tabbatar a wurinka. Ya dan rage fara'a. Ban gane me kike nufi ba. Da yadda ya fahimci inda zancen na ta yi dosa. Wai za a haɗa mu aure. Ya ɗan zamo daga kan kujerar. Ni ma haka nake ji. Amma kai me kace? Me zan ce Aisha? Manya sun yanke hukunci me zan ce a kai? Kana da abin da zaka ce Ahmad. Ya dace mu haɗa kai, mu nuna musu cewa ba ma so. Dole su haƙura. ba zan hana ki faɗin ra'ayinki na cewa ba kya so ba amma ni ba zan iya jayayya da kawu ba duk hukuncin da ya yanke a kaina daidai ne ta yi shiru tana ci jalebe da alamun abin yana damunta a ransa ya ce wannan dama ce ta zo masa tunda ba da faɗa ta zo ba ya dace ya ɗan lallaɓa ta ko za ta sauko ya dawo kusa da ita ya zauna momi je ki gani anti ta dawo ta duro daga kan kafar aisha ta fita da sauri aisha me yasa ba za mu amince da auren junanmu ba ta dube shi ya zuba mata ido cikin yanayin lallashi. Ta kau da kanta. Ba ta son tafiya kallonsa don kada ma ya bata tausayi. Ni ba na so. A wurin ne ba kya so ko ni. Ta yi shiru. Ya sassauta muryarsa. Ina son ki Aisha, don Allah ki haƙura mu aure. Ina da wanda nake so fa. Ta faɗa ba tare da ta dube shi ba. Me yasa ni ba kya so na? Ni ban ce ba, amma da wanda nake so, kuma ka gan shi. aisha mai Yusuf ya fi ni ne? Ta yi masa shiru. Ko da yake Na san me yafi ni. Yusuf yana da kuɗi ko? Sannan babansa wani ne. Ko ba komai zaki tuti a kin aure ɗan tsohon gwamna ko? Idan ban da wa'annan abubuwan babu abin da yafi ni. Zan iya rantsewa na fi shi sanki. Dan me nima ba za ki so ni ba? Ta miƙe tsaye, maganganunsa sun fara isar ta. Na zo akan mu kawo ƙarshen wannan tatsuniyan ne, dan ni ba zan iya auren ka ba. Yayi murmushin yaƙi, saboda ba ni da kuɗi ko? Ina son ka je ka sanar da kawo ba za ka aure ni ba, ba ka so shi ma miƙe waye ba zan yi ba Aisha ko da bana son ki ba zan iya jayayya da shi ba zuwa yanzu kam ta gama hasala ta juyo tana duban sa tunda na bi da kai ta lalama ka ki amincewa wallahi ka bari akai auren na sai kayi da na sani saboda ni ina da wanda nake so yayyo kanta me zai hana ke ki je ki samu kawun ki sanar da shi ba kya son auren sai ni shugaban marasa kunya ko so nawa na ce ba na so ai na faɗa an ki saurare na shi yasa na zo ka. Dan idan kai ma ka ce baka so zai haƙura. Ni ban taɓa ganin shishigi irin na kawo ba. Dan me zai dage sai ya haɗa auren mu? ‘Ya'yansa ne mu? Ko dadi ai ba shi ya haife shi ba. Balle ya ce dole sai ya yi masa biyayya. Wallahi aka dage sai an yi auren nan na gaba rayuka za su ɓaci. Na gaya maka. Te hanyar waje. Ya biyo ta yana shan gabanta. Zauna mu magana ta fahimta. Kamar ba za ta kula shi ba, amma tunawa da ta yi, kila za ta iya samun abin da take so, ya sa ta dawo ta zauna. Ya zauna a kusa da ita. Zuciyarsa babu daɗi ya ce, Aisha ina son ki. Ke ce mace ta farko da zuciyata ta fara so. Don Allah idan akwai wani abu wanda kika san bakya so a kaina ki sanar da ni sai in gyara. Don kawai na samu na mallake ki. Ta yi shiru don ba haka take son ji ba. Ki magana mana. Idan maganar kuɗi ne kada ki manta. Babu wanda aka haifa da arziki, kowa ne ma yake yi kuma Allah ya bashi. Ina sa rai ni ma Allah zai bani. Ki yadda yi aure, na ɗaukan miki alƙawarin zan biya miki dukkanin buƙatar ki. saboda yanzu akwai sauyi akan yadda kika sanna a baya sannan ba ni da nauyi da yawa a kaina daga ke sai momi kuma na san zan iya ɗaukar ku aisha ina son ki please ki tausaya min ni da momi muna buƙatar ki a tare da mu san maganganunsa ba su yi tasiri a zuciyarta ba sai ma kau da kanta da ta yi dan yanzu yusuf ne a gabanta ba za ta iya aurensa ba ni fa na gaya maka bana so Yayi murmushi har yanzu kin kasa cewa ba kya so na aisha ta juya tana dubansa idan na ce maka ba na son ka za ka haƙura ka janye ba zan haƙura ba don na san ba wai ne ba kya so ba ta kuma miƙe ba ni fa magana nan ta ishe ni ni dai na ce ba na so ka janye kawai ta hanyar waje ya bi ta da ido ransa babu daɗi a ƙofa suka haɗu da momi ta ɗebo kaya a leda an zan zan biki ta dubi yarinyar duk da laifin babanta ya shafe ta amma tana son ta aranta Ahmad ya ɗago yana duban su ta shafa kanta ki bari zan so mu tafi amma ba yau ba yarinya ta sa kuka. wai wata bata yi ba balle ta kalle ta, ta yi gaba. Tashi yayye zo ya karɓi kayan hannunta, ya ajiye, ya ɗauke ta suka shiga daki ya dora ta akan ƙirjinsa. Ya hakuri momi, zan kai ki gurin ta anjima. Da kyar ya samu ta yi shiru har bacci ya ɗauke ta a haka. Shi kam ya tafi duniya tunani. Ya zai yi da wannan lamarin? Yana son Aisha. Gashi an yi rashin sa'a ita ba ta son aurensa. Ya zai yi kenan? Ya tuno da gargaɗinta na muddin aka yi auren sai rayuka sun ɓaci.